maryama koy bege ni wadi go sala ni seni ma ni godi ga ni go sala ni hinne mu zai fallo kamo wal mo ni la kwali zai no godi kimban wodan chaga. baro don da ba wadin no sonda ai go ga kano ai ku ban da la lokol zufo kan go turi jere ai na ha ai na sai ifo sai na man kwai kol akan da he ni ganai sai wai na nyan wono don to gani am kwai turi ceci hadde a ye ga ka turai din sa sai kula ga wa. gawa lokalize kan kango turi jari da ifo sai no nyanga yin dan turi wo, igo ga dango ya ci ne a mamo imne lokaci wo ki ne a go lokol gu don inga chalai bande wai bara kai yina man tai no ni ga ha a wani hairaye no ni ga ha ai gitan ma bumbo haja mai muna izino alhaji mai kuɗi wani wando dini son kunne famu zanka kan ganigo nadia gano nigo irko begi ko chadin no gonda lakkal aga chaumo bo he manta izno son kunne fongo a wani kunyo kaino izono kauya na na san bukkan da zama ko ciya wani kauya gano college sino matkan har kai go goga teda igihin ga ba a gare lokkol hayo aiwai man ma kani ba kai na wallahi amma kai gina ifo no alhaji mai kudi ne hayo bo amma ne haikulu bogadin wasu babai hankan gogote yin ingu window dinga bankan da fata za su bai kwai habu bini na ga yega kan kwara wai gano ga haya kulte irko beri ku ciwo gaba karande amma ai wo kan tike wandi kwa ai su dan ga hayo wo guna dingi hin gaidum irin kwai ga di hajja maimuna a irin kwai goni bande to irin kwai mutum borga te hayo wora ni izu gunde asate ngi zai sifa asate ngi zai si salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullahi ku bai ne hashiya mai muna mata ga hamai mata zankai e eh, ufuruka ufuruka me a zankai ga sabuwar lai ko ekol eh, amma yi mun faham ifa wani aran kan gidi mai tare sai aran gotare wo <laughs> hashiya man ti wadin noti wani kayan wo ma'ana ni go ne zankai go lokwal, abin da ID na diya agogo fu goite man koi ga kyau ni diyan wo ga ate hai gunai se wata kin na aran gidi ka ayi windora ar no kismet kai gihini ga izo no tarbiya asko ikon agba gigi bombono hai mai ko ise ufatta he ufatta wasi ufatta gane batama hajiya muna ni lakal kanan de suru suru ma igwo man kanan mu dogi cini se matkan ne tagin ize tarbiyan tande sok fadi ne iwan lokolo har ka gano oho so kan se aran wo aran madan yanno aran bisai wala zankawo zankawo asin da hini kulu hokan ga ga hinne amti hankan yin kiyase abban hajiya tina ino ni bon nim nadiya sambu mazeni iza gunde hayai wo dumano ganan amzurga windo nan go kai ga furo lakal tunai foyara maze ima kwam walamo ima zai da hankan ga himan da yaji ne hai subhanallah gem ayya wallo ne mun tingu ne ban wara gem gem gem gem aman ban ni bai irin nijar labo akwai ga kan badan hankan ga titir foyen kan ga zan kai wani bafu na boriyan kwai ne mu ansar giri zan bar hinkan dai wakin da iddora mu gwamnati kwai ga ga kan badake hankan ga tizan ka wanda yayi zai wana hallasiyan wo dimi dum kyauyen waira kwai ne tiraiwo ini teno imuduga kyauyen wo nan yan bonza zanga zanka kai ni higen diyan lokkolai morai da almiyalai kan ga zan kai ga idi kwai kyauyen gyanai ah ir kwai gwamnati alhamdulillahi wallai ai faham ai si yadda talo mu ga insha allahu akwai ekol zanga dimma cikin kele go koida hajiya hey nadia bisakka ai bun bono gundum kala ekolo do hajiya da kimi mo ni faham din man faham makiyai sai ai ga alhaji mai kuɗi fahaman di walman ta yadin hajiya binta ah, kimi no wallahi ha ha ha ha gayi ai wallai faham ai faham walla amma to ni bin bonta bande wo fondu goy da bon fera ngaran kandir si ai sabu astai kula hajja maimuna agin gete mo ko ciyo ngano ga kwanda din makka bo ah masha Allah irko dai mace alhamdulillah Lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati, lati,